ما قبلهم من القرون يمشون في مفاتنهم أي كايبا فارم فاصبر على ما يقولون نعم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلام الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصهد الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الأمين درين ترى دوة رمضان hijiratu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren ashirin da shida ga watan februari subat miladiya shida, Allah malaukakin sarki cikin ikonsa da minarsa ya ba mu damar hatsuwa marar kura a wannan majalisi na mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa cikin wannan wata mai yawan albarka na ramadan a wannan masallaci na mu na usman bin kodiyo muna roƙon Allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gaban ka taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi abin da zai dace da littafin sa Alƙur'ani, da girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatunmu yau zai tashi daga aya ta 130 cikin wannan sura ta baha Allah ya ce fasbir ala ma Bismillahir Rahmanir Rahim Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasad فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi bayanin irin yadda kafirai suke irin hali da suka zaɓan makansu na inani na ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na ƙaryata alƙur'ani na karyata ranar kiyama da sauran abubuwa wanda wannan babu shakka yana wa annabi sallallahu alaihi wa Sallam hankali yana hana annabi barci saboda haka Allah madaukakin sarki yake bashi hakuri yake cewa fasbir kai hakuri alama ya kulo akan abin da suke cewa min kalimatul kufri na kalmomin kafurci ko su ce ba za su yi imani ba sai an sauko da mala'iku sun ga mala'iku ko ba za su yi imani ba sai an tada matattu ko ma kawai ba za su yi imani ba shi annabi ya duk abin da ya zai yi musu irin da waɗannan maganganu da suke maganganu na kafurci da ba su dace a tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma irin wannan manzo jagoran manzanni jagoran annabawa Allah ya ce ya yi haƙuri daga abin da suke faɗa. hatta ya fiyar hatta wato hatta ya fiyar amur bilkita ya yi haƙuri har zuwa wani lokaci wato ba takaituwa suke akan wato kalmomi baƙaƙin maganganu kawai ba abin yana haɗawa da cutarwa suna cutar da shi wani lokaci hana da jefa sawawa ya su ne shi cutar da magoya bayansa zartar da su a guda da a doke su a karɓe dukiyoyinsu Allah ce kai hakuri za a samu wani lokaci da za mu baka damar jan daga da su hatta ya fi da amur ita haka malam ya rubuta a shaha har lokacin da umarni zai zo na kuma ku kare kanku sannan wasabbi bi hamdi rabbik ka yi tasbihi ta hanyar godewa ubangijinka malam ya fassara sabbi din nan da cewa salli ka sallah wato ka yi sallah alhalin kana mai gode wa ubangijinka halin ai mutalabbisan bihi ka yi sallah alhali kana mai cakuduwa da godiya ga Allah madaukakin sarki ka yi sallah qabla dhuruwi shan kafin hudowar rana ya ce wannan yana nufin صلاة الصبح صلى الصباح وقبل غروبها هكذا أنك يصلى قوقيت كافٍ ورد إترانا ما لا يسري وأننا نفهم صلاة العصر صلى آه، صلاة العصر صلى العصر هكذا ومن آناء الليل كي تسبيه هريا ينزل daga wani sashi na na lokutan dare fasabbi ai sannan ka yi sallah dai har yanzu almagriba magariba wani isha da isha haka nan wa tarafan nahari ka yi sallah har yanzu ko ka tasbihi wato a ɓangarorin yini farkon yini da ƙarshen yini wato duka wannan mala ya atun ne ala mahalli ومن آناء الليل فولاك ومن آناء الليل سيأكسي وأثرات النهار معنى ومن أثرات النهار وانديك المنصوب أثل سمنصوبين ومن أثلي باتارد الباسي أنسى من با ذاتي فاصبر على ما يقولون وسبيه <coughs> abin nan wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa ana al-layli wa atrafa an-nahari an fahimta amma sai aka cewa wa min daga wani sashi na atrafin nahar to kuma atraf ma sai aka masa wasali kasa wasali kasan nan wancan min na idin na wasali shi masa sai sa aka ce adafi ne a gare shi amma dai duka masu ne ya fi mahalli nasbi ne suna suna ne na nasba ai malam ya ce, ana nufin ai sallin zuhura. ka sallaci azhar bi وقتها يدخل بزوال الشمس saboda lokacin zahar yana shigowa ne da karkatar rana daga tsakiyar sama wa huwa tsarafin nisfi kaga gefe ne kenan na rabin gini na rabin na eh, eh, abin nan rabin tafiyar rana a yalawar wato nisfin farko rabin farko sannan wata rafin nisfin sani da kuma rabin wato rabi na biyu idan zawali ya shigo ka yi haka la'allaka tarba in sha Allah ko tabbas idan wannan shine aikin ka gobe kiyama za a baka sakayya mai yawa sai ka gamsu sai ka gode sai ka yadda a zuciyarka cewa an baka an saka maka har ma an ƙara eh, shi ne la'an zakatar ba ai watakila ma la'alla din nan duk da watakila ne nan ana fasara shi da tabbas ai ba maganin watakila idan har kayi aiki ai masu ba a ماذا يلا كل إذا ذاك مثل آية النبي والجارين أن الله يجي يبصر الجاهل على ما يقولون وأنه قبل أن تزكي سوى وأكان أن تزكي سوى فصدق أي تزكيه بحمد ربك وقولي وأبلغك أولا نور الشمس وأنه gabanin hudowar rana وقبل غروبها hudubiya da kuma gabanin wa min ana ilayli da kuma daga wasu sa'o'in ko lokuta da dare musamman haka kare ta ce wa na hari. a ce asarabar kun ba asarabar asarafa ko ba wani kira mai bayan asarabi ta ba ba da ruwa idan an karanta shi tsarabar da madina a dubi ko ana alayi ma mun ce abin nan limani na su dan kora ba da yake mansur za a karanta tsarabar da hakin nan mansubi ne duk da yake mansubi ne amma mansubi ne a kan mahallin ana alayi abin da ke so zai a tsarabar da kuma bangarorin yini la'allaka tarwa ila za ka za a ba ku magana kun ga ba magana sallah ne da ke akwai magana sallah ne ko na a ba magana da shi yasa a gaskiyar lamari mata wauta ta kai wauta ilhaji ta kai ilhaji na wanda wato zai bibi alkur'ani da girma da bibi kuma sunnar malaman da ko hadisin manzo Allah ya bibi tarihin musulunci tun lokacin da aka aiko annabi da da aka yi na haka kawai duk waɗannan abubuwa suna gaban da annan rana tsaka

kuma babu ta yadda za a yi masu yin wannan ikirari masu ya kan abu guda dole za ka tafi suna da bambanci tsakanin domin kowa abin da ya ga dama su ne bisa inda tsanin da ya dace yanzu daga bakaran har nasu kusan aya ne ke za ka ce an ambaci wani abu na lokacin sallah أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أولنا آية سورة آية سورة Allah yake aqim salata ka tsayar da sallah الشمس وأدور من دلوك الشمس ومن قلوب الجهل تنوب بعضها وينوب بعضها عن بعض وأما الجهل فلا ما ذاك من أولئك الفاشل asalin da takan zo da da wannan mallaka ah, ko na karta wani abu zuwa wani amma kuma lokaci takan zo da ma'amalin ma'ana أقم الصلاة لديك صلى da الشمس وراك كيف إذا صلى له لتجد الجزاء ولو من لغة تجد الجزاء da lokacin. Ila masa kai zuwa duhun dare. Sai da sallah daga lokacin karkatar rana zuwa duhun dare. An ce ka sai da sallah, gana na yi magana ne. Ka sai da na kaga ana akwai ambatan lokaci. Ko da a ba haka ba aiki da shi a zahirin ta haka da da da larabci haka nan ba su san mukallafi da zai iya domin na aka ce in ka ce asilis sala da ka sai da zalla da duluki shamsi ainihin duluki shamsi daga karkatar rana ila rasa illai zuwa nufin dare an wani na hawa ka kai kana zalla ba tambaya gaskiya eh. da shamsi a karfe ta nawa a eh, rana nan a yau jami'in karfe nawa rana take karkara sha biyu ko da da da minti shirin ko yau mai gama da wannan ko da rai to ka an ce ka tsaye da sallah daga shafe da rana ko eh, sannan zuwa gudun dare saboda haka ban ka fara sallar nan in dai Qur'ani sallar ne da gaske ne ba har ka ba gida ba ce kan da ina haka ba ba ka tsaya ba ba sai sai rana ta faɗi da yayi an bayyana sannan wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashghula sannan har yanzu wato ka tsaye da sallah a lokacin alfajir inna qur'an al-fajr wato lallai wato al-qur'an nan shi shi ma har yanzu fassararsa anan shine sallah ke sallah وقرآن الفجر إن المعراجبة صلي صلاة الفجر القرآن أنا وأنا مثل القرآن للتبني أنا مثل صلى لا تبصر شيء والنسيان المهم في أنام يصلوا لي له كتاب رام سامو يوجي لوكا تيميوا أقول لوكا تيميوا كتاب كتاب رانا وانتظاري من تنقفارا تيميوا sai dare kaga lokacin barci sai kuma aka ce wa qur'an al-bani kai sallar al-fajr wato kai sallar asuba inna qur'an al-bani idan ne sallar asuba kana mashhudan wato sallar ta kasance mala'iku suna halartar suna shaidan kaga wannan lokaci biyu an fahimta idan muka ɗauke shi ba za a yi alƙur'ani daga karkatar rana zuwa dare ba za ka ce karkatar rana ɗin ya haɗa azhar da la'azar zuwa ne ya haɗa magariba har da isha'i ba wannan sai in ka dogara da wani wani rasu da ba so shi hadisi amma in zo zahiri ne haka ba inda aka ambata maka Allah ambata maka Allah ba an bada maka azaba ba an bada maka ba an bada maka gobe kawai dai an ce ka tsaye da sallah daga karkatar lokacin karkatar rana har zuwa ina har zuwa duhun dare sai kuma ka sallaci abin nan alfidin lokacin alfidin a wannan aya dai ka gaba ka isa ka ce ka duk da lokutan nan na salloli biyar da ake yi sallan azhar da sallan la'asar da sallan magariba da sallan isha da sallan asuba ba za ka iya bidda su nasa bisa nasa ina abin nasa kun fahimta a fahimce ni ba nasi don muna magana da muna zuwa ba da rabi ne mai rabi ne ga waɗannan jan bidiga ne don wani na sun kara jan bidiga mu ne kawai jan bidiga ne ilhadi akwai dai ayoyi kamar wannan da muka karanta yanzu surar ba wanda kaga aya da ba duka wanda muka ce babu lamarin sallah a suratul baqara

salloli ku bai da hankali kan salloli ku dawwama kan salloli shi ne ma'ana harfi ala salawati sai kuma aka ce wa salati wusta da kuma sallar nan ta tsakiya ko sallar nan mai kima sosai domin al'umma asalin larabcin na nufin ta tsakiya amma kuma da yanzu ko za a yi masa rabi da mafi kima nan ma dai ba magana lokuta ko magana lokaci ba magana lokaci ta a surat hud وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين حقيقة من آية كوي إشارة سوى أبو لوك تنبلا وأقم الصلاة أي مكلفي نعم على النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب قد قد نكبر قد باتم الله تواتم الصلاة النبي صلى الله عليه sai da sallah tara bayin nahari a cikin ɓangarori biyu na yini wato wannan yana gwada mana kenan safe sarafai na gefen safe da kuma gefen da aka ko dabda ba su domin yini ne yini ɗaya amma bangarorin yini ta ga dare kai an bayyana ko lokuta da dare sai kuma aka ce wa zulafan minan layli ma'ana ka ce da sallah cikin wasu lokuta zulaf lokuta cikin wasu lokuta na dare nan ma dai ba ka isa ce za ka fita a zahar da la'asar da magariba da isha'i da abuwa nan sallah ba zai yi a cikin wannan muna tare to a suratul rum akwai wata aya amma dai babu lafazin وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نعم

السماوات من السماء والأرض والسفر وعشيا هكذا نقول يا ذات فتح عشيا wato da maraice wahina da zero da kuma lokacin da ke kasancewa a tsakiyar rana lokacin gajiya rana rana ma'ana lokacin basira lokacin da tsakiyar rana kamar da muka ce a wannan aya zahirin ta babu wani musulman Allah ya ba mu labari ana dai yana nuna wa yusufuna wala wala bi samawati wal ardi har yanzu wa ashiya subhana Allah ya ashiya wa subhana Allah yana tuzhirun ba ma da Allah a suratul qaf akwai ta aya mai kama da wannan ne ta Allah ya basara ma فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نعم قال فاصبر على ما يقولون كان قريب لا يعني نفسي في وجهنا كما الان عندما ترى ابا كنت في irin abubuwa da suke faɗa mara kyau sannan wa tasbih bi hamdi rabbika kai tasbihi da gode wa ubangiji ko da hanyar gode wa ubangiji kai tasbihi qabla tulu'i shams kafin gudowar rana wa qabla al-ghulubi da kuma kafin faduwa faduwar rana wa min al-layli ومن الليل فسبح فسبح وإدبار السجود هكذا كما من الليل يبكين دري فسبح أركك إليه هكذا وأدبار السجود هكذا وفي أدبار السجود فأركك إليه وأدبار السجود أدبار السجود sujuda babu maganar sallah akwai maganar sallah nan babu maganar saboda haka an kara kato mafi yawan su masu da wajen kare kare da su kewa wanda ya kurce kuma zata ma irin ta wanda suke yi ba irin namu ta amma mafi yawan su suna salloli irin wanda muke yi suna azar a lokacin azar suna la'azar a lokacin azar, suna magariba a lokacin magariba suna insha a lokacin isha suna asuba a lokacin asuba to da waɗannan muke yi ku da kuke irin waɗannan salloli kuma a wani lokuta kuma kun ce ba ku imani da ni bai da alƙur'ani to ina hujjar yin waɗannan salloli a cikin alƙur'ani ba ku ba ku wannan ba ku ka yi azahar kamar da muke yi za kai da la'asar kamar da muke yi ba mu shi a cikin alƙur'ani ba ma magana kofin sallan ba kai raka a biyu ko ko wani abu a ba ma ba mu zo nan ba duka domin an zo magana raka'o'i sunan raka amma daga bakara hannu na ba su inda aka ambaci raka ba wannan sunan raka an fahimci abin to amma mu yanzu da muke ko alfar musulmin duniya sun daga zamani annabi har zuwa wannan zamani da muke sallolin da muke yi a kan me muka dogara mun dogara ne ga wahayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi wahayin da ake kira wahayin sunna ya yi sallar a ko ya hulsa ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kaga muna ake ne da wahayi saboda haka muna da hujja amma wanda ya ta hadisi shi kuma menene hujjar sa ta yin tsalloli irin na da ke. mun mutu daga misali da hadisin da imam abu dawud da rawaito ne, mun abin nan sunan hadisi na ɗari uku da casa'in da haka nan tirmidhi ta rawaito shi na sanar da hadisi na ɗari da arba'in da tara ahmad ya rawaito shi cikin wasu tasirin a hadisi na dubu uku da ɗari uku da ishirin da biyu hakim ya rawaito cikin wani musularakinsa a hadisi na ɗari shida da casa'in da uku ibn Khuzaima ya rawaito cikin sahihin ba a da tariqul ilmi Tabarani ya rawaito cikin al-Mujam al-Kabir ɗinsa a hadisi na dubu goma da ɗari bakwai da hamsin da Abu Ya'ala ya rawaito cikin Musnad ɗinsa a hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin. Bayan ya rawaito shi cikin al-Sunan al-Kubra a hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma. daga sahabi Abdullahi ibn Abbas yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Amma ne Jibril alaihi salam inda al-bayt marratayn Malaika Jibril ya rani limanci a nan ɗakin Ka'aba har sau Yana nan neman بل وخير حرص به فصلى بي الظهر يمين لي من تزل النار كذا هم هم كذا هذا ربما ربما كان هذا كذا إن أردت أن هذا ربما كذا ربما كذا هذا ربما هذا ربما كذا هذا ربما كذا هذا هذا ربما كذا هذا ربما كذا هذا هذا ربما كذا هذا ربما كذا هذا هذا ربما كذا هذا fasalla biyar zuwa ya mini limancin sallar azhar kina zala sham a lokacin da rana ta karkata da tsakiya wa kana kadar shirak wato ta karkata gurgudun tsawon kalli takalmin sirri ko da jama'a da sirri birin igiyar da da abin nan ake sanya kafa ciki domin gare shi wa sallah ni al-asr sannan ya mini limancin sallar da asr a yau sallar da asr ina kana zilluhu mislahu a lokacin da inuwarsa take kwatankwacin su wata inuwar komai take kwatankwacin asalin tsaye وصلى بها يعني المغرب لأن يعني الإيمان كان مصلى مغربا حين أثر الصائم ألوك كلا ما يأذني يجي شهوة ما ألوك إلا لا وصلى بها الإشاء وما يعمل الإيمان إشاء حين غرب الشمس ألوك كلا شمس كي وحيلا وصلى هي الفجر يعمل لي مثلا تلا البيت فجر والصباح حين هرم الطعام والشراب على الزائم الوقت عند شيء شاء وبنظام حرام أكمل أظن وبلغة التعليم على هذا الرب حكى لمن غير لمن فلما كان لبن a lokacin da gari ya waye aka ji rana ta biyu ya sake dawo sallah biyar bugu ya mini limancin sallah ba na kana zilluhu yasnahu a lokacin da inuwar ta ke daidai ba ta inuwar komai ke daidai wa sallah biyar asar sannan ya mini limancin da shi na kana zilluhu yasnahu a lokacin da inuwar komi sai ya shige sallah biyar maghriba sannan ya salla min limancin maghriba yin afta sa'in a lokacin da mai azumi ke shan ruwa ko ya sha ruwa wa sallah biyar isha'a ila sulutul layl sannan ya min limancin isha'i wato a lokacin da aka kai gashi ɗaya cikin eh, gashi ɗaya cikin daidai cikin uku na dare wato kashin farko ba ga ɗan digiri ta ishari kun ga a sallar farko rana ta farko lokacin da shafi fito a rana ta biyu kuma lokacin da aka kai kashi ɗaya cikin uku na dare amma kashin farko ce kamar karfe tara ke nan ko da zai ko da mai kama da wani. Wasan biyar asfar ya bi muhimmancin sallar alfijir ma da sallar asuba amma kuma sai ya bari gari ya waye sai ma da rabar da shi ne asfar. So ka neman limancin kwana rawa kwana biyu. salloli kuma za su cikin sallolin nan sun martaba da ilayya a wannan limancin sa na ranar ƙarshe da ya gama sun martaba da ilayya sai biyo gare ni makala da ya muhammad ya wannan shine lokacin annabawa kafin ma zuwa kuma walwat ma bayyana a bayyana lokacin lokacin ba na lokacin kowace sallah yana tsakanin waɗannan lokutan wato lokacin azhar zai fara daga menene karkatar rana zuwa tsohon mutum da ya ne haka ne in ka yabe kama sallolin abinan eh, zai zo sallar magariba shi ba ba ta yi kun fahimci wannan a ranar ta biyu nan a lokacin da lokacin da mai azumi ke gudu ba ma na lokacin ba to wannan hadisi kamar da muka tafi lana an ban garwayo shi kafai da yawa suka su hadisin wannan lokuta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyoyi ingantattu bayan abdullahi ibn abbas akwai sahabi abu hurairah akwai sahabi hurairah akwai sahabi abu musa al akwai sahabi abu mas'ud akwai sahabi abu sa'id mana a kudu akwai sahabi jari jari na kudu akwai sahabi amrut muhammad akwai sahabi bara ko albara ibn azim akwai sahabi anas mana anas dan mali to me yasa muke azhar wata abu sannan muke da asalar da muke kuma magariba na kan hudu muke ishari na kan hudu muke asuba raka wannan idan halin zaman gida ne a kawai goma sha hudu awa ce idan kuma halin tafiya ne muna a za a raka nawa raka a biyu muna magariba raka a nawa raka a biyu eh, raka a eh, magariba muna da asar raka a biyu amma magariba raka a kuce ba mu bambanci tsakanin lokacin da muke zama gida da kuma lokacin da muke hali da zafi a isha muna hali biya muna raka a nawa raka a biyu da asuba sallar asuba ba mu canji halin tafiya da kuma halin zaman gida kenan idan aka cire shida cikin goma sha bakwai sauran nawa sauran sha ga matafiyi sallolin tsakawai goma sha ne zai cikin awa ashirin da awa ashirin da sallar jirgin da rana tsakawai goma sha domin zai yi a za a raka biyu da aka raka biyu magariba raka uku sha raka biyu asuba raka goma sha biyu mazaunin gida shi zai yi goma sha biyu sha sha mazaunin gida shi zai nawa goma sha biyu wannan farkawoyin da wannan tafasir ba ku zuwa a cikin alƙur'ani la mun tsare da daga bakara ba za ka sami cikin wahayin alƙur'ani dole sai cikin wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wahayin sunnar annabi za ka tafi cikin sahihul bukhari da sahihul bukhari hadisin ɗari uku da hamsin da kuma sahihul muslim hadisin ɗari shida tamanin da bakwai ruwayar na na Aisha Allah ya kara masa yarda طلب الله الصلاة حين فرغ الظهر ألا يا وجه تصلى هو يا فضل تصلى هو في فضل يا فضل تصلى ركعة ركعتين ركعة ركعتين ركعة ذكي وركعة ذكي خوف الحضر والصبر هل يظهر كده؟ هو هذا أنا أنا فأطلبت ثلاثة sabari sai aka ci gaba da raka a biyu biyu din a sallar tafiya wazin da bi salatin hadar sai aka tsara sallar menene sallar ban gida to nan ba a gaya mana sallolin da aka kara musu a fahimta a wannan hadisi sai mu sake komawa حديث الإمام الصحابي يقول شيخ معاني حديث مذموم لأريد يود الدين ونقوم إمام الزايا يا ولد الشيماء تكون الكبرى حديث مذموم يا رجدة إن تفضل ما لي سهيد لكن أنا أعيش في هذه الأسئلة إن أول ما صدرت الصلاة وأتوفركم wanda sun sallah da aka yi ko da sallah da aka yi an yi shi na raka sai da raka a raka a kawai haka aka yi sai falamma qadima nabiyyu sallallahu alaihi na al sallama a A lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya dawo madina wa ma'ani kuma ya samu nutsuwa ya dawo shine jagoran daula ba goma kamurai da sauransu saboda haka daular musulunci ta kamu za da raka a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara raka a tsaye Mana ya kara raka a tsaye da wani Allah domin ba wai ganin damar da kawai yawo annabi sai ya kara raka a biyu غير المسلم أما بند أسلم تسليما لأنها تدامى مع راج وركع ركع وثلاثة وثلاثة لبلاد حتى نصلي وسلم الصباح إذا تأتي قبل الزمان ركع من bai kara da ba bai dole kira ajiya saboda yin ana saboda kawai ta karatu da ake yi a cikin ala na da aikin da ce wa kana idza saba nabi ya kasance idan yayi tafiya salla salatahu al-ula sai yayi salla irin sallan da yake yi a makka kafin ya dawo madina ma'ana a tuba raka'a biyu a za a raka'a biyu la'asar raka'a biyu magariba raka'a uku isha'i raka'a biyu hadisi na uku wanda akan da za mu tsaya hadisin da imam da gobe bayan wani cikin dalili hadisi na ɗari uku da hamsin daga rana a yi da. shahayar ta ce farko salatin sabari wal hadari da ta'adai da ta'adai farillan sallan tafiya da kuma sallan gida raka a biyu ne raka a biyu ne فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ألوك تجد النبي يداو مدينة هيك مدينة وربما زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان sai aka ƙara raka a biyu biyu a sallar zaman gida amma wasu rikat salatun fajr da tsoron gida sai aka ba sallar asuba raka a duk kamar yadda ake yi ta kan jira masu amma saboda ana kawai ta karatu shi wa salatul maghrib aka bar kuma sallan a cikin kuma kamar yadda take raka a uku lianna rusul nahari domin ita ce marar sallar ta yi kun ga a cikin wahayin sunna muka san sallolin nan guda biyar da sunan guda biyar kuma haka ba a cikin wahayin sunna ne muka san ma sunayen akwai sallah mai suna sallar kuma akwai sallah mai suna sallar Allah akwai sallah mai suna sallar na'am akwai sallah mai suna sallar magari akwai sallah mai suna sallar shayi a cikin wahayin sunna ne kada kada muka san yawan raka'o'i da ake yi a cikin waɗannan salloli da ya ke muka san ana yin raka'a goma sha bakwai a cikin awa ashirin da wato lasarori na da idan mutum yana zaman gida ba madadi idan kuma yana halin tsira a cikin suna da kasan cewa rakamoni goma sha ɗaya ne kawai aka wajen samu a za a biyu da aka biyu magariba uku isha'i biyu mun ce mafi yawan kan tsara ka domin wannan da ke na hutu ba su da da ya saboda haka al'ummar musulmi kada a yi wasa da musulunci musuluncin nan Allah maɗaukakin sarki ya cika mana shi ne da waɗannan nau'ukan wa'ayi guda biyu wa'ayin alƙur'ani da wa'ayin sunna da Allah ya ce a yau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu ma'aida. yau na cika muku addinin ku na game muku ni'mata na yarda muku wajen a matsayin addini cika wannan addinin da mai ya zama ya kasance da wahayin alkur'ani da wahayin mutu duk wanda ya ce ya gano cewa wahayin addini to bai ma imani ko ba ga imani da ya da wahayin domin hanyar musulunci ba a imani da rai da Ko ko manzanni ne da ake da wanda aka ambaci sunayen da na su ya tuna waye da waye da da wanda ba ambata in ka ji cewa kai a wurin ka annabawa ka za a zo kai imani sauran ba ka imani da su ba to mazulunci zai ɗauki ka tamkar ba ka imani da kowace domin imani da kai da za ki ma bai amfani da za ka je kai da annabi Muhammad ne kawai bai imanin shi domin shi aka ba alƙur'ani ba a wanka tunawar annabawa to musulunci bai kalli imani domin shi kansa annabi Muhammad za a ɗauka ba kai imani da shi saboda imani da shi ba zai amfani haka nan in kace ba za ka yi imani da wahayin hadisi ba sai wahayin alƙur'ani kawai to tamkar ba kai wahayi ba ka yi imani da waye domin hadisi ya inganta daga imam abu yarun imam tirmidhi da sauran daga sahabi ma'abi sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara ko mukallabai ko al'umma ummatun awa ummatun idama ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lallai ni an ba ni alƙur'ani da kwatan da kwatan kwacin alƙur'ani tare da alƙur'ani saboda haka ina hujjar da ce ba ruwan kai ba ruwan kai ka mai bazomiya kuma za ku gan su suna nan tamkar wasu wato ɗan iska ko wasu wanda suke cikin yanayi wanne yake kama babu kamalar islama farko dai yana da cikin babbar kimar musulmi kan wannan alama shi ne kowa ya tare da duk shekaru A magana ta shekara saba'in ɗan shekara samari, amma kullum fuskar da tas kamar da kawo ko fuskar wannan kuma abin wannan yana nuna cewa saboda sun zaɓen makarantu su bada hatta alƙur'anin ma jarin da su da alƙur'anin ma yake bayyana ai ga wani mai aiki da alƙur'ani zanga. ya kamata shi kam a gan shi da gemu ba ta ma sai dai ba ka ta ake mai. ba a cikin alƙur'ani ba a cikin zuwa taha Allah maɗaukin sarki ke gaya mana abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Harun a lokacin da annabi Musa ya dawo bayan ya gaji Asawa ya zo ya tarar da gashi nan abin nan ba da Isra'ila suna gwada nan ba ya je mata Asawa sai ya kama abin nan gashin gemu dan wannan annabi Harun da kuma gashin nan قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا النبي هارون يبكي جاء القرآن يمنع أمهات لا تأخذ بلحيتي معناه لي أنا من ذلك kada ka rike gashin gemu wala bi ra'asi domin ya rike ne yana da ya zo rubu ile kamar da wata aya wanda ba cikin zuwa ta saboda haka wanda nassin a annabi haruna mai jini da shi man saboda haka yana daga cikin shiriyar annabi haruna ban yau kuma gefen mai tsoro wanda har za a rike ana da idan ana kuma cutar da shi sai ka sake dawowa cikin suratul an'am أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي أما أولئك الذين هدى الله وأن أن بارا لا تريد أن يزور الأنعام وأن أن لا تريد أن تصبر لا تريد أن تريد كي كوي يا كي مكلم في الشريعة نعم ko ran da tun na alqur'ani da ba za su rike ya ne mai rawan su shi alama alhamdulillah Allah ya kama mana ya nuna mana jahili ko ma da iya bari da jahili ba sai bai da muka daga rike wannan aske gemu a matsayin shi ne babban tsari Allah ya zama amin muna tare lokaci ta alhamdulillah ya rabbil alamin How did it